Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu. Domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar da kuke gani mun jera muku wannan hotuna guda biyu wannan hazikin ɗan jaridar da aka fi sani da jafar jafar shi ne ya wallafa wasu bayanai guda goma sha hudu wanda ya danganta su da tsohon gwamnan kano mala ibrahim shekarau a lokacin da ludayinsa yake kan dawo ma'ana yana nufin cewar wasu abubuwa ne guda goma sha hudu da ya faɗa ya ce ba zai yi ba kuma ya zo ya yi su ma'ana yana nufin cewa malamin ya yi alkawari ya yi saba ko ya yi ƙarya kenan menene abu na farko malamin ya ce billahi lazi la illahuwa ko mai ƙanƙantar jam'iya ko mai zakara ce idan ta ci zaɓe zai ɓata wannan zaɓen kwatsam kuma sai ga shi pdp ta ci lokal gaman guda 27 a shekara ta 2007 malamin ya kwace kuma abu na biyu shine ya ce wallahi azim idan aka zubar da digon jinin mutum don na ci zaɓe gwara ya tattara jakarsa ya koma gefe sai ga shi an zubar da jini da yawa rantsuwa ta uku malamin ya ce billahi lazi la ko kowa zai koma pdp a arewa shi ba zai koma ba rantsuwa ta hudu ya ce wallahil azim da a yi aikin foliyo ko da ya jagoranci aikin foliyo gwara ya sauka daga gwamna sai gashi an haska shi a gidan talabijin yana ɗiga iyalansa foliyo da kansa rantsuwa ta biyar ya ce billahil azim janar buhari ne ya sa aka kashe shi kuma gidan rediyon muryar amurka suka kawo wannan rahoton suka yada a duniya ya fito gidan wani rediyon kuma ya ce gidan rediyon amurka sun masa ƙarya rantsuwa ta shida wallahi azim ni ba ɗan izala ba ne katsam kuma sai ga wasu alamomi da suka nuna cewa shi malamin ɗan izala ne rantsuwa ta bakwai wallahi azim idan ɗan fansho da malamin makaranta bai ɗauki albashi ba to gwamna ma ba zai ɗauki albashi ba sai gashi hakan ta faru ba rantsuwa ta takwas wallahi azim irin abin da lebura yake zai ci shi gwamna zai ci tofa sai ga shi tun ba a je ko ina ba wannan al'amari bai yiwu ba rantsuwa ta tara billahi azim ban san sani hashim hotoro ba wani shugaban jam'iyya nasu na mulki a wannan lokacin anpp kuma sai aka ce lokacin da za a ɗauke shi aiki shi sani hashim hotoro ɗin ya ba wa shekarau cv ɗinsa wanda yake kunshe da bayanansa a ciki rantsuwa ta goma wallahi azim alarammomi ba za mu manta da ku ba duk wani alaramma da ya sauke karatun Kur'ani za mu ɗauke shi aiki kuma a matsayin mai digiri hakan bai yiwu ba rantsuwa ta sha ɗaya ya ce billahil azim sa'idu adahama wani mutumi ɗan kasuwa a kano ka shirya don ni ba zan yi tazarce ba kai ka zo ka tsaya takara sai abin ya ƙi yiwuwa rantsuwa ta sha biyu wallahin azin muna tare da buhari naja'atu ce ta bar tafiyar buhari ma'ana shi yana tare da buhari naja'atu ta bar buhari rantsuwa ta sha uku efcc sun wanke ni inda ya yi rediyo program da tv program washe gari riba da ya fito ya yi magana a kan cewar wannan takardar ba daga efcc take ba sai rantsuwa ta sha hudu ma'ana ta ƙarshe kenan ba zan kashe kobo na lalitar gwamnati ba inda jama'ar kano ba za su amfana ba sai ga shi ya saiwa shugaba goodluck don ƙarerriyar mota toyota mai chassis number jt jh y7 ax 434047 a kan kuɗi naira miliyan 48,500 a ranar 25 ga watan 4 shekara ta 2011 to da ɗan wannan takaitaccen kwarmatan da ɗan jarida jafar jafar ya yi muke tunanin mun zo ƙarshen wannan rahoton amma mun fa 'yan akai ne babu ruwanmu mu 'yan kallo ne duk wani wanda aka buga amma alaikum salam kenan na shi ne ka ɓata ka amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka ɓata ka idan da gora a hannunka ka ga ashe ka ɓara ai